karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe hudu kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna To a cikin labaran za a ji cewa a Najeriya ta kashe sama da dara wato naira tiriliyan tara domin inganta lantarki cikin shekaru goma daidai lokacin da 'yan kasar ke ci gaba da kokawa da matsalar lantarkin. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta umarci mayakan M23 da su gaggauta mika wa gwamnatin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ikon birnin Bukavu da suka kwace. Isra'ila ta aiki da tawaga zuwa Masar a ci gaba da tattaunawar yarjejeniyar ƙasar da Hamas bayan da Amurka ta aike mata da manyan bama-bamai. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Alƙalima na nuni da cewa a cikin shekaru goma da suka shuɗe an kashe akalla naira tiriliyan bakwai da biliyan ɗari biyu ta hanyar tallafi da kuma basuka domin inganta lantarki a najeriya sai dai a zahiri ana iya cewa har yanzu wannan bangare na ci gaba da fama da matsaloli masu tarin yawa ka misali na ɗauke da ci gaban labarin The Guardian ɗaya daga cikin manyan jaridu a Najeriya da ke bin diddigi dangane da kuɗaɗen da ake kashewa domin inganta wutar lantarki ta ruwaito cewar ware waɗannan makudan kuɗaɗe lamari ne da ya fito fili karar da gazawar sashen samar da wutar lantarki da kuma kamfanonin da ake baiwa kwangilar raba ta bayanan da jaridar ta wallafa sun tabbatar da cewar sakamakon ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki a yanzu ɗan najeriya na biyan naira hamsin a matsayin kuɗin gas don samar masa da kilowatt ɗaya naira saba'in da samar da wutar yayin da yake bayar da naira goma sha ɗaya don isar da wutar a gidansa sai kuma ƙarin wasu naira saba'in da bakwai wato a jimlace yana biyan naira ɗari biyu da takwas kan kowace kilowatt ɗaya. Daga lokacin da aka sayar da hannayen jari zuwa yau, sashen wutar lantarki ya ciyo bashin da ya zarta dala biliyan biyar da miliyan ɗari bakwai daga bankin duniya da kuma bankin raya ƙasashen afirka sai kuma wasu naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari uku da aka ciyo daga babban bankin ƙasar cbn Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa akwai 'yan kasar ta 201 da aka jibge a sansanin 'yanci rani da Amurka ta ware inda a halin yanzu ake shirin ta sakiyar 85 daga cikinsu zuwa gida. Wannan na kunshe a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta bakin Bianca Odumegu ojuku ta fitar bayan da ta karbi bakuncin jakadan Amurka a Najeriya Richard Mills. sanarwar ta bukaci gwamnatin amurka da ta ba waɗanda ake kokarin ta sakiyar tasu damar kwashe dukiyoyinsu da ke ajiye a ƙasar domin rage musu raɗaɗin rayuwar da za su iya fuskanta babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta mayar da martani dangane da sauya shekar wasu daga cikin 'yan majalisar ta a jihar kaduna wannan ya sauya wato wanda ya sauya shekar ya haifar da cece kuce a cikin jihar kamar da zamu ci a wannan rahoto na aminu sani sado duk da yake akwai sauran lokaci kafin zaben shekara na 2027 jihar kaduna na cikin jihohi da jam'iyyun adawa ke fama da zaizayar magoya baya zuwa cikin jam'iyyar apc mai mulki sai dai tsohon gwamnan jihar sokoto sanata aminu waziri tambuwal yayin wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar pdp shiyar arewa maso yamma ya ce bukata ce ke sa wasu komawa cikin jam'iyyar apc amma ba kishin al'umma ba kowa ya san halin da talakai ke ciki a najeriya idan yau kaga dan wata jam'iyya ya ce ya bar jam'iyyar shi ya koma koma jam'iyyar apc sai dai abin da jam'iyyar apc ta kama najeriya ya kore shi wato yunwa yunwa ta kore su sun koma cikin gidan yunwa jam'iyyar apc sai dai gwamnan jihar kaduna malam Sani a lokacin gangamin taron karɓar 'ya'yan jam'iyyar adawa ya ce adalcin da suke shimfiɗawa ne yasa al'umma ke tururuwa komawa cikin jam'iyyar apc zaɓaɓɓun 'yan jam'iyyar pdp da labour party da sun ga jam'iyyar wannan abin alfahari da a kudu mu a yau ya tabbata ne saboda gwamnati da shugabanci da ake na adalci kuma za mu ci gaba da kai ayyuka a kowane lungu da sako na jihar Kaduna. ta Yakubu Haruna Ja'e shine shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna. Tsarin su 'yan siyasa masu ci wani abu ne mai kyau a wajen su amma kuma tsari na siyasa wannan bai dace ba domin gaskiyar magana ya nuna cewa kowa zai shiru kenan babu wanda zai ga an yi daidai ya yaba wanda kuma ya ga ba a yi daidai ba ya yi magana. Aminu Sani Sado Kaduna RFI Hausa. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda aka shiga kwanaki uku da fara taron ƙasa wanda ya mayar da hankali kan yadda makomar ƙasar za ta kasance a nan gaba bayan hambar da gwamnatin Muhammad bazum a shekarar 2023. Gagarumin aikin da ke gaban taron shine tsara yadda za a sake dawo da ƙasar kan turbar dimokuraɗiyya da fayyace tsawon lokacin da ya kamata a ɗauka ana riƙon kwarya kafin gudanar da zaɓe da kuma irin salon mulkin da ya dace Nijar ta yi amfani da shi a nan gaba. tun a ƙarshen watan janairun da ya gabata a hukumance kasashen mali da burkina faso da niger suka fice daga kungiyar ecowas tare da kaddamar da ayyukan sabuwar kungiyar da suka kira ies tuni kasashen suka sanar da ƙirƙiro sabon fasfo a maimakon na ecowas to sai dai ofishin jakadancin turai a bamako sun ki bayar da biza ga waɗanda suka gabatar da irin wannan fasfo kabiru muhammad damboci na ɗauke da ƙarin bayani mutane da dama ciki hada wani tsohon ministan kiwon lafiya na ƙasar ne suka nemi bizar schengen ta hanyar gabatar da wannan fasfot amma ofishin jakadancin turai a birnin bamako suka ki bayar da bizar lokacin da arafai ta nemi sanin dalilan kin baiwa waɗanda ke ɗauki da sabon fasfon na mali takardar biza wasu jami'an diflomasiyyar turai a bamako sun ce ba wai ba su amince da shi ba ne illa kawai an samu sakaci daga mahukuntan ƙasar mali waɗanda ya kamata su gabatar da samfurin wannan fasfo ga ofisoshin jakadancin turai don sanar da su a hukunce to amma majiyar ta ce matukar aka magance wannan matsala ba abin da zai hana 'yan mali su samu bizar sai dai a cewar ma'aikatan tsaron cikin gidan mali kafin kaddamar da wannan fasfo sai da aka sanar da ilahirin ofishoshin jakadancin turai da ke kasar tare da tura musu samfuri domin su tabbatar da kamanni da sahihancinsa wani harin kwantan bauna da masu dauke da makamai suka kai arewacin jamhuriyar benin ya yi ajalin sojojin kasar shida daidai lokacin da suke gudanar da ayyukan sintiri akan iyakar kasar labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international kungiyar tarayyar afirka ta au ta umarci mayakan m23 da su gaggauta dawo da ikon birnin bukavu da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da suka kwace zuwa ga dakarun gwamnatin congo a wani yanayi da kungiyar ta nuna damuwa kan makomar kasar da ke fama da rikice-rikice hawa halar gwangwazo na dauke da karin bayani. A jiya Lahadi ne mayakan M23 da ke samun goyon bayan da suka kutsa tsakiyar birnin Bukavu da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tare da sanar da kwaci ikon shi daga dakarun kasar. Kwamandan mayakan M23 Bernard Biamungu ya tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa birnin Bukavu na karkashin ikon su ko da yake M23 sun tunkari birnin tun bayan kwaci iko da birnin Goma a ƙarshen watan Janairu. To sai dai gwamnatin Congo ta yi watsi da kwaci ikon Bukabo da 'yan tawayen suka yi yayin da rahotanni ke cewa wasu daga cikin mazauna garin sun bukaci mayakan na M23 da su ci gaba da matsawa har sai sun shiga cikin babban birnin ƙasar Kinshasa. A gefe guda kuma shugaban rundunar tsaron Uganda Muhuzi Kainerugaba ya yi barazanar kai hari a birnin Buniya na gabashin Congo saboda kashe 'yan kabilar sata bahima da ake yi a rikicin ƙasar. To a baya dai birnin na Bukavu mai mutane miliyan guda ya kasance karkashin kulawar dakarun gwamnatin Congo kuma kwace shi da 'yan tawayin M23 suka yi a yanzu ya ba su damar mamaye yankin Kivu bayan kwace birnin Goma a karshen watan Janairun da ya gabata. An garzaya da madugun 'yan adawar Uganda wanda ke tsare a gidan yari Kiza Besigye zuwa wani asibiti bayan kamari da jikinsa ya yi. A makon jiya ne dai Besigye ya fara yajin cin abinci kamar yadda kafofin yada labarai na cikin gida suka rawaito. kiraye-kirayen a sake shi na ci gaba da ruruwa inda fitaccen dan siyasar nan bobi wine wanda ya wato kalubalanci museveni a zaben shugaban kasa da aka yi a 2021 ya gargadin cewa bisigi yana dab da garzayawa barzaho bayan ya ziyarce shi a gidan yari yayin da ya tarar da shi yana fama da rashin lafiya Isra'ila ta sanar da aikewa da tawaga zuwa Masar domin ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar kasar da mayakan Hamas. a wani yanayi da yanzu haka sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ke ziyara a saudi arabia bayan da amurka ta aiki da manya-manyan bama-bamai ga makamai wato da makamai ga isra'ilan Ga dai Azima Bashir dauke da wannan karin bayani. Zaman ci gaba da tattaunawa kan wannan yarjejeniya da ya rage kasa da makonni biyu wa'adin ta ya kawo karshe gabanin shiga rukuni na uku wanda shine zai bayar da damar samar da yarjejeniyar dindindin na zuwa daidai lokacin da zirge-zirge ya waita kan Isra'ila game da yadda take ci gaba da karya ka'idojin da ke kunshi a wannan yarjejeniya ciki har da hana shigar da adadin abinci da sauran kayayyakin agajin da aka tsara za a shigar a wannan dan tsakani bugu da kari akwai gidajen wucin gadi waɗanda karkashin yarjejeniyar ta rukuni na biyu aka tsara za a shigar da dubu sittin amma har zuwa yanzu babu ko guda da isra'ilan ta amince aka shigar da su gaza ci gaba da tattaunawar abu na alkahira na zuwa a daidai lokacin da amurka da aiki da tarin makamai da manyan bamabamai ga isra'ilan bamabaman da tun farko gwamnatin joe biden ta hana shigar da su ga kasar a gefe guda cikin wani jawabi da netanyahu ya gabatar a jiya lahadi ya ce manufar amurka da isra'ila bai wuce wargaza shirin iran na mallakar makaman nukiliya da kuma kasara tasirinta a gabas ta tsakiya ba. Shirin kawar da cuta mai karya garkuwar jiki na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na dakatar da tallafin da Amurka ke bayarwa musamman ga kasashe masu tasowa na iya haifar da mutuwar miliyoyin mutane sakamakon cutar. Amurka dai ita ce kasar da ta fi ware kaso mai tsoka wajen isar da tallafin ta hannun hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID. faransa na karbar bakuncin taron shugabannin kasashen turai da ke kungiyar tsaro ta neto yau litinin a birnin paris inda suke tattaunawa wato kan matakin shugaban amurka donald trump da shirin fara tattaunawa da rasha don kawo karshen yakin ta da ukraine ba tare da gayyatar su ba nura ado suleiman na dauke da karin bayani daga cikin kasashen da ke halartar taron akwai jamus da birtaniya da italiya da poland da spain da holland da denmark sai kuma wakilan kungiyar tarayyar turai eu da kungiyar nato karɓar jagorancin kare 'yancin ƙasar ukraine ta hanyar tallafa mata da makamai da kuma yiwuwar girke dakarun haɗin gwiwa don ba ta kariya da kuma tilastawa rasha ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta su ne batutuwan da suka mamaye taron da ke gudana a birnin paris Firaministan Birtaniya kan stama ya bayyana taron nasu a matsayin dama ɗaya tilo mai matuƙar tsada da za ta kyautata makomar tsaron Turai. A cikin makon nan ake sa ran shugaba Zelensky zai ziyarci Saudiya inda za a fara ganawa tsakanin wakilan amurka da na rasha akan kawo ƙarshen yakin ukraine ganawar da zelenskin ya ce ba za ta taɓa zama karɓaɓɓiya ba muddin baya cikin ta kai tsaye don nura ado suleiman sakataren harkokin wajen amurka marco rubio dai ya isa saudiya a yau litinin nan gabanin tattaunawar da ake sa ran zai yi da jami'an rasha domin kawo ƙarshen yakin kusan shekaru uku da ake gwabzawa tsakaninta da ukraine tattaunawar dai na zuwa ne bayan tattaunawar shugaba donald trump da shugaban rasha vladimir putin ta wayar tarho a makon jiya ta ko menene makomar sulhun ga dai farfesa tukur abdulkadir da ya mana karin haske daga jihar kano a tarayyar najeriya ya danganta ga abubuwan da yake kunshe da manufofi da muradun waɗannan shugabanni guda biyu musamman si Zelensky. 'Yan kwana biyun nan ana ganin da ke korafi da matsayin Amurka akan yunkurin da eh, Ukraine take ta shiga kungiyar tsaro ta NATO. In dai Amurka ko Turai suka yi kasadan barin Ukraine ta shiga kungiyar NATO, kusan za a buɗe wata kafa ne ta sabon yakin duniya na uku domin abin zai kasance fiye da abin da yake faruwa a cikin shekaru uku nan yanzu. Ina ganin kuma kila shi Donald Trump a da dagajin diplomasiya shi dan dagajin diplomasiya ne amma ina ganin ya san inda yake kai harinsa ya san inda yake latsawa ba zai so ya ce zai iya latsa Rasha ba in dai akan harka abin da ya shafi matsala ce ta tsaro ko ta fito na fito kuma bayi da sha'awar haka bayi da muradin haka to kila wannan zai sa a samu mafita ganin cewa shi zelenski dama da bazan Amurka da kuma wasu kasashen turai ne yake rawa in ya kasance cewa Amurka ta fito fili kamar yadda shi Donald Trump yake fitowa a bayyane Farfesa Abdulkadir kenan daga tarayyar Najeriya. manyan wakilan manyan kasashe ciki har da amurka da rasha ana ganin wato bayanai na cewa za su tattauna kan yadda za a kawo karshen yakin da ke faruwa tsakanin gwamnatin moscow da ukraine kamar yadda aka ji kuma wannan karan farko kenan da wannan taro zai faru tun bayan barkewar yakin kusan shekaru uku da suka gabata an shirya gudanar tara wato da taron ne a saudiya da ake ganin na daga cikin manyan matakan donald trump da ya sanya a gaba na kawo karshen wariyar da rasha ke fuskanta da kuma yi wa alakar da ke tsakanin shugaban na amurka da takwaransa na rasha vladimir putin kwaskwarima wannan dai yana zuwa ne daidai lokacin da faransa ta kira taron gaggawa ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai domin nazartar makomar ukraine to labaran kenan a halin yanzu Nura Ado Suleiman ne ya shigo dauke da tarin takardu na labarin wasanni barka da shigowa. To barka da kokari. Ai naga kana ta murmushi ne ci wasa ne. Eh, ai kocin Barcelona ne bani dariya Hansi <laughs> Flick ya ce ya shawarci yan wasansa mm. da su yi nayi bari na bari tsakanin su mm. da alƙalan wasa domin wannan yanzu jan kati da kuma katin gargadi na dorawa suke rabawa. <laughs> To Flick ya bayar da umarnin ne. Airtel suke bayarwa kenan. Kwarai kuwa. To Flick ya bayar da wannan umarni gabanin wasan da za su kara da kungiyar Rayo Vallecano mm. an jima kaɗan kenan. to matakin kocin na barcelona dai ba zai rasa nasaba mm. da yadda kamar yadda na fa'a da farko da muka fara mm. magana ba kan yadda alkalan wasa kaman suka ɗan jirkice eh. a baya-bayan nan a gasar mm. la liga inda sai da kwarai kuwa a wasannin da aka buga a makon nan da ya kare kusan katinan gargadi na dorawa. kusan guda arba'in suka raba bayan da jan kati ciki har da wanda aka ba suka zama na musamman domin daga wannan kati kwarai kuwa to wannan dai ya sa korafe korafe sun kara yin yawa mm. dangane da salon alkalancin wasa mm. a gasar la liga ta spain ana ci gaba da tattaunawa wato batun nan da ya kunno kai tsakanin shi bellingham da alkalin wasa kwarai kuwa to kuma kin san ba da dadewa ba shi shugaban real madrid florentino perez mm. har ya ma caccake su ya ba da shawarar ya kamata a dauko hayar alkalan wasa daga gasar eh. premier su zo su horar da <laughs> na wato sun na la liga kenan kwarai kuwa duk da cewa an ce ya faya korafi eh. to a yayin da masu horaswa ke roƙon yan wasan su su guji misali musari yawu alƙalan wasa a mm. gasar la liga spain mm. a gefe guda kuma hatsaniya ce ta nemi wata ta nemi ta tashi mm. ta tilasta dakatar da karawa tsakanin athletic bilbao da kuma espanyol kafin daga bisani a ci gaba kuma a tashi wasa kunnen doki to ba jima da fara wasan na gasar la liga ne dai inaki williams na atletico na athletic bilbao ya sanar da alkalin wasa irin zagi na nuna wariyar launi da magoya mm. bayan espanyol mm. da ke gida suka rika yi wa abokin wasan samarwan mm. sanadi na kasar morocco wato fafatawar da hukumomin kwallon kafa ke yi na ganin sun kawo karshen wannan matsala ta wariya har yanzu ana fama da ita kwarai kuwa to ki kyale su da wariyar su bari mu tafi brazil inda neymar ya ci kwallon farko bayan komawarsa tsohuwar sa ta yarinta wato santos wato wani abin daukar hankali shine idan kika yi wato waiwaye mm. wanda masu iya magana ke cewa adan tafiya irin mm. gudunmuwar da ya ba ita wannan kungiyar mm. wannan kwallon da ya fara ci tana da matsayi sosai domin tun yana shekara sha bakwai ya fara buga kungiyar santos wasa a shekarar tara kenan kuma a cikin wasanni biyu da hamsin da ashirin da biyar da ya buga mata ya ci kwallaye wato shida ya kuma taimaka an jefa wasu sittin da hudu. Kwarai kuwa. Sannan kuma kin san akwai gasar na nan ta eh, zakarin nahiyar kudancin amurka mm. wanda copa libertadores mm. wanda ya taimaka musu suka ci karan farko cikin kusan shekaru hamsin mm. to ba za su taba mantawa da gudunmuwar da ya ba su ba kuma ana ganin gudunmuwar da ya ba wa kungiyar ita ce ta taimaka masa zuwa barcelona a wancan lokaci kwarai kuwa to bari mu leka ingila daga brazil inda lissafi ke neman rikicewa kungiyar manchester united la'akari da matsayin da ta koma na sha biyar da maki ashirin da tara a teburin gasar premier kwarai kuwa united dai ta fara jiyo kamshin fada ajin 'yan dagaji bayan rashin <laughs> nasar da ta yi a hannun tottenham da kwallo ɗaya mai ban haushi mm. a karawar da suka yi a sai tsinuwar da ronaldo ya musu ce take bibiyar su ne eh to kusan za a iya cewa wannan tsokacin da ronaldo ya yi ya mm. nuna ya riga ya zama gaskiya domin eh. duk matsalolin da ya faɗa mm. suna ta bayyana to amma kuma maimakon a lokacin abin shawarar da ya bayar sai aka eh. koma ana caccakar sa ana cewa zafin hamayya ne tsakaninsa da tsohon to Gashi da yanzu lokaci ya yi kuma ana ganin abin da ya faɗi kenan ya fara zama gaskiya to nura ado muna godiya sosai barka da kokari jere a kuma kai tsaye yanzu haka muna tare da Hauwa Garba Aliyu barka da shigowa. To barka da aiki. Kina ta murmushi Hajiya Hauwa. Eh gaskiya ka. Ba kuma lissafin kuɗi bane na jaridu ne. A yau na jaridu ne. To jamu mu ji. Yau wato wato a yau za mu soma sharhin ne da duba jaridar Daily Post da ake wallafa ta a tarayyar Najeriya hmm. inda ta rawaito labarin da ke cewar shugabannin tsaro a Najeriya sun buƙaci da a hmm. gudanar da sahihin bincike dangane da kalaman dan majalisa Mm. scott perry mm. na cewar wato usaid mm, usaid ke daukar nauyin boko haram da sauran kungiyoyin ta'addanci da ka sanya wato al'umma da musamman ma arewacin najeriya cikin halin haula musamman arewa maso gabashin najeriya sosai kuma har yanzu akwai waɗanda suke gudun hijira a wasu ƙasashe makwabta sosai duk da ma dai an dawo da wasu eh, daga amma wasu suna fargabar komawa gida sosai ai har yanzu akwai eh, sauran kin san har yanzu akwai waɗanda suke fama da cikin suke cikin rudanin wato abubuwan da suka fuskanta a lokacin da ma suke kai wannan kalamai dai na wannan dan majalisa scott mm. wato ya jawo cece kuce a kasar har ma wasu kasashe e, eh, to jaridar daily trust ita ma da ake wallafa ta a tarayyar nigerian ta wallafa labarin da ke cewar mm. bayan gwamnatin zamfara ta dakatar da dukan wani taro na siyasa a jihar mm. domin wanzar da zaman lafiya jam'iyyun adawa fa a jihar sun kalubalanci wato wannan doka da gwamna dauda lawal dare aiwatar kenan eh shafin wallafa labarai na CBS ta wallafa labarin da ke cewar prime minister na isra'ila kenan benjamin netanyahu mm. ya yi barazanar buɗe ƙofar wuta e, muddin hamas ta kidawo da 'yan ƙasar isra'ila da ke hannunsu netanyahu dai ya ƙara da cewar yana aiki tukuru domin mm. tabbatar da shirin kwashe falastinawa daga mm. gaza mm. babbar magana kenan sosai wanda yake gidan shi za a fitar da shi ta karfin tuwo <laughs> kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito labarin da ke cewar shugaba vladimir putin rasha mm. ya tura manyan jami'an diplomasiyar kasar zuwa saudi arabia domin mm. ganawa da tawagar amurka inda mm. ake sa ran za su tattauna kan hanyoyin tabbatar da zaman lafiya tare da kawo ƙarshen yaƙi a ukraine a wani bangare kuma mm. rahotanni sun bayyana cewar wato jirgi mara matuƙi mm. mallakar ukraine mm. wato ta kai hari kan wasu matatun man fetur ɗin ƙasar rasha wato sun kuma ta nan suka bullo nasa har to ya za a yi jaridar business insider africa ta rawaito labarin da ke cewar kimanin 'yan najeriya 201 ne Mm. ake sa ran za a dawo da su eh, Najeriya eh, daga Amurka. Kamar yadda muka ce a labarai yanzu 82 ne za a ta soke su. Yawwa za a fara ta eh, soke su. suna sansani da aka ware wa cira rani kenan. Sai dai karbar ministan harkokin a wajen Najeriya mm. uwar gida Bianca Odumegu ta yi mm. kira ga Amurka da ta bi dokoki da matakan da suka dace kafin ta sokeyar wa'annan 'yan Najeriya. To muna godiya sosai hawa Aliyu Zaria. RFI To a jere a jere wasu daga cikin dubban 'yan gudun hijirar Najeriya da aka kwaso daga kasar Chadi sakamakon rikicin Boko Haram sun isa mai duguri inda suka bayyana wakilin mu Binyamin Yusuf irin halin kuncin da suka samu kansu ga kuma rahotonsa daga Maiduguri. Lokacin da Allah ubangiji kan cikin garin banki zuwa shirin dagawa Allah hannuna sama ɗari bisa ɗari har ga zuciyata na gode wa Allah ko da yau Allah ubangiji ya karbi rayuwata ina cikin garin banki la domin na mutu a cikin ƙasa da ba ƙasan wani bane dan shiga kunci an dawo da ni gida. Anan ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira da suka tsere zuwa ƙasar Chadi domin gujewa hare-haren mayakan mayakan boko haram ke bayyana jin daɗin saboda komawa gida kusan 'yan gudun hijira sama da dubu uku ne suka iso mai maiduguri fadar gwamnatin jihar borno daga ƙasar chadi bayan da suka yi gudun hijira bayan tserewa tashin hankalin boko haram sama da shekaru goma da suka gabata bayan isowarsu an sanya 'yan gudun hijira cikin sansani na wucin gadi kamar sansanin gobiyo a maiduguri kafin a tantance su a mai da su cikin su, wasu daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira sun bayyana min halin da suke ciki sunana habibatu suleiman shekaran ku nawa can shekaran mu cikin tasha muke da rassala wallahi mun tsinci mu cikin wani yanayi sabida zaka kwana ka wani baka ci ba yaron ka bai ci ba A kan kai ya dame ka da kuka za ka ɗora ruwan zahi ka tafasa ka ce yi shiru za ka yi abinci ai yaro bacci ya ɗauke shi a misali kuma za ka samu tafiya ta wurin awa bakwai za ka je ka nemo abin da ka kawo ka tafasa ma yaranka sun ka ci. Abdullahi Nur Ahmad. Shekaran ku nawa To shekaran mu misalin goma sha ɗaya. Gwamnatin mu ta gida Najeriya mu yanzu mun zo cikin halin haulai amma sun karɓe mu hannu bibi kuma sun tallabe mu sun mana abin da ya kamata su mana Allah ya biya su. Yawanci 'yan gudu gudun hijiran suna fatan komawa gida duk da cewa har yanzu suna tsoro saboda kalubalen tsaro da ake fama da shi a yankunan nasu. To mun ba zuwa wajen namu bane ni dan doron ba gane to an ce yare mu din daga nan baka 6 km zuwa biyar a cikin ruwa in zaka je kama kibi ko kai noma. To a gaskiya an son samu ne mu a ra'ayin mu din su bar mu anan ko da wata shida ne 6 month idan ma suna ai tallafi su tallafa mana anan namiji mai kokari ya je gidan shi ya gani ya gyara gidan shi. Hukumomi a jihar Borno sun ce suna bakin kokarin su na gani an kyautata jin daɗin rayuwar 'yan gudun hijira. Malam Ali Isa shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno. dai mun karbi sama da dubu uku da ɗari biyu kuma akwai shirin mai da su garuruwan su yanzu mun gama shirye shiryen mai da su insha Allah gobe za mu ba su tallafin za mu ba su jibi za mu mai da su gidajen su a ƙasa muna roƙan su wanda za mu kai su din ma daya in sun je su jajirce su haɗa kai da jami'an tsaro saboda a samu a zanna lafiya kuma su yi kokari su ingejin kansu a noma da sauran harkoki tunda mai girma ya gyara wajen noma sosai na rani masu aikin jin kai a yankin da masu fashin baki sun yi fatan za a bi dokokin kula da 'yan gudun hijira domin gudun sake jefa rayuwar 'yan gudun hijirar da suka dawo cikin hadari Malam Ibrahim Musa wani mai fashin baki ne kan harkokin yau da kullum. Tun da su suka buƙaci su dawo, tun da ka san akwai doka ta ƙasa da ƙasa. 'Yan gudun hijirar da suke wata ƙasa ba za a tilasta musu dawowa. Gwamnati kuma ta shiga cikin al'amarin ta dawo da su. Ni dai shawarar da zan bayar nan wani hanzari ba gudu ba kenan shine gwamnati na farko tukunna abu mafi mahimmanci ta tabbatar akwai cikakken tsaro kafin ta mai da su su Inda manoma ne da masunta yawancinsu. Wasu 'yan uwan waɗannan bayan Allah dai sun zaku su haɗu da 'yan uwan nasu da suka dawo gida bayan kwashe sama da shekaru goma ba sa tare bilyamin yusuf maiduguri arafa hausa Tun gashe da Benjamin Yusuf. Yayin da shugabannin kasashen Afirka ke kammala taron su akan yadda za su tankari rikicin 'yan tawayen Congo. Rahotanni sun bayyana nasarar da mayakan suka samu na sake kama Bukavu bayan birnin Goma. ganin irin galabar da suke samu da kuma gazawar shugabannin afirka na magance wannan matsalar bashir ibrahim idris ya tattauna da dr jafar lawal masani kan harkokin siyasar afirka ta gabas kuma ga yadda zantawarsu ta kasance dr jafar lawal ko me zaka ce akan wannan ci gaba da kwace garuruwa da kungiyar 'yan tawayen m23 ke yi a kasar congo lura da cewa sun yi nasarar kama bukavu eto eh a gaskiya duk wanda ya san yanayin rikicin gurin da kuma karfi irin na ita wannan kungiya ta 'yan tawaye ta m23 ya san dama za a yi haka gaskiya saboda yanayi ne wanda an taɓa samun shi wanda suka yi ta cin garuruwa to kuma wannan karo ma akwai sakaci irin na gwamnatin ƙasar congo tunda ta kai ga su sojoji na kasar congo ta kai ga suna guduwa kawai su bar wuraren su muddin da sun ji ita wannan kungiya ta tunkaro saboda na zargin gwamnatin su da cewa ta bar su sakaka wato ba wani taimako da kuma tanaji na musamman jin motsin ita kungiyar dama gashi nan tana tunkarowa suna wato da fargabar cewa ba su da kayan aiki na tunkara kungiyar wanda kungiya ce an san ko da wasu kusan a shirye take suna da makamai na yakin nan sosai a wasu guraren ma akwai zargin cewa kayan yakin su ya fi na sojojin gwamnati. Lura da cewa sun kwace goma yanzu sun kwace bukavu za su tunkari kinshasa an ba za su karba iko da kasar ba? a gaskiya ai kowancen karo da suka farma kasar gaskiya in banda haɗaka kasashe da yawa da aka samu da sun shiga birnin kinshasa wannan lokaci an ga yunkuri sosai na kasashe da suka kai ɗauki wanda shi ya hana su shiga birnin da kuma yunkuri sosai da kungiyoyi suka yi kamar na au da na gabashin afirka ɗin don dakatar da abin ba kamar wannan karo ɗin ba a yanzu haka banda sojojin afirka ta kudu da suke can suke taimakawa sojojin gwamnati har aka kashe wasu daga cikinsu za a iya cewa babu wani kwakwaran mataki da shugabannin kasashen afirka suka ɗauka domin magance wannan matsala ito a gaskiya yunkurin dai da an yi sosai kasashe su malawi zambia south africa din da su angola duk sun je wancan karo da su burundi to amma yanzu wannan karan kasashe ne kawai irin su burundin aka bari da south africa wanda an kakkashe musu sojoji ma to amma ba wani abu da aka ga an yi na hakika. Yanzu haka yau an kammala taron shugabannin kasashen Afirka kuma ɗaya daga cikin manyan batutuwan da taron ya duba shi wannan rikici na Congo. Amma za a iya cewa a zahirance ko Allah wadai ga ƙasar Rwanda wanda kirikiri ta tabbata ita take goya wannan 'yan tawaye baya babu. Eh to, a gaskiya yanayin akwai ɗaura kai kuma kamar yadda na ce akwai sakaci ma na irin ita gwamnatin a congo saboda taron da aka yi dinnan na addis ababa shi shugaban kasar tshisekedi maimakon ma ya je taron bai je ba sai ya tafi ƙasashen turai yana munich wani taro da ake can na ƙasashen turawa dinnan shi paul kagame na wanda shi ne ya je taron kuma a gaskiya wannan ya nuna irin rashin damuwa na shugaban kasar Congo din kamar yadda su sojojin ke ta korafi. Dokta baka ganin cewa watakila yana tunani a can taron Munich za a fi taimaka masa tun da shugabannin Afirka ba su taimake shi ba? Eto, eh akwai wannan hasashen. Dokta Jafar Lawal mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. Madalla. ta madala tattaunawar bashir kenan game da makomar jamhuriyar demokaradiyyar congo yayin da kasashen afirka ko kuma kungiyar au ke gudanar da taro da kuma tattaunawa kan makomar kasar To da wannan muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran inda aka ji cewa Najeriya ta kashe sama da naira tiriliyan tara domin inganta lantarki a cikin kasar shekaru goma da suka gabata daidai lokacin da 'yan kasar ke ci gaba da kokawa da wannan matsala ƙungiyar tarayyar afirka ta au an ji cewa ta umarci mayakan m23 da su gaggauta miƙa wa gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ikon birnin bukavu da suka kwace sai labarin isra'ila da ta aiki da tawaga zuwa masar a ci gaba da tattaunawar yarjejeniyar kasar da hamas bayan da amurka ta aiki mata da manyan bama-bamai kafin nan bari mu sakata da wannan